daya daga magana mu danganta ga Allah ba tare da ilimi ba wa min inkari ma lam nuhit bihi ilma kuma Allah ya raba mu da inkari ko fada akan abin da ilimin mu bai kai gare shi duk waɗanda suke fada akan waɗannan al'amuran in ka samu mutum tsakaninka da Allah a ina ka karanta an ce ba a magana da aljanni wanda ya kokarin cikin su shine sai kawo maka nurul albabi na dan fodiyo da ka yi karatu da ka san abin da dan fodiyo yake nufi saboda dan fodiyo yana yin wannan ruqa din dan fodiyo yana yi kuma zai ce kafirci shi yasa an kai karatu sai ka binciki tarihin malamai dan fodiyo yana yi dan har babu ya ware na ruka a cikin iya sunna ya ware abin da yake sunna na ruka ya ware abin da yake bid'a da ya zo cikin littafin shi albab sai ya ce maganganu da aljanu da wasu ke da a wasu ne ya ce wannan kafirci ne da bokaye da yan bori yake amma in ya ce kafirci ne umuman to yaya ake shi yana yin ruka shi dan fodiyo zai kafirta kanshi to kai in an yi maganganu ba za ka rinka hadawa kana wara abin da yake daidai ba kullum kai shigo haka ke nema Abdulaziz bin ba zai ce Allah ya raba mu da magana da babu ji ba mu gani ba wa ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsani shine addu'a da ya a cikin wannan littafi Abdulaziz bin Abdullahi bin Baz kenan a takaice takaitawa abinda ainihin shi bin Baz ya faɗi kenan ina fatan mun gane ƙarshe zan cike mana da magana guda ɗaya wadda ainihin ita ce ta fi tayarwa da mutane hankali magana da aljanu da aka ce ko amma kafin mu kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallama don akwai babi da mu zo mu zo wuri za mu tattauna matsala akan yadda annabi yake yi da kuma yadda annabi yake magana da aljanu din kuma sai ka samu matsala tana nan burji sai ta faito yaya akai ne sana mutane sun kowanta ba sa karatu to gashi a cikin wannan dai majmu'ul fatawa a cikin mujalladi ta 24 shafi na 282 ibnu taymiya yace faslun wa amma kaunuhu lam tabayyan lahu kaifiyatul jinni wa maqalatuhum bi adami ilmihi ibnu taymiya ne aka rubuto mishi tambaya da wani malami ya ce shi fa bai san yadda za a ce wai ana magana da aljani irin wannan yadda suke musu din shine aka yi ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce amma kasancewar wai shi wannan mutum ya ce bai san yadda ainihin aljanu suke ba bai san yadda ainihin za a ce ana magana da su ba bi adami ilmihi saboda rashin ilimin shi lam yunkiru wujuduhum yace da farko dai bai kamata ba tukuna yi musu akan cewa akwai aljanu iz wujuduhum sabitun bi turuqin kafira yace domin kasancewa aljanu akwai su ya tabbata ta hanyoyi daban-daban ghairi dilalatil kitabi was sunna yace banda ma dalilai na alqur'ani da sunna dalilai ma na hankali da kuma na hissu na gani da mushahada sun tabbatar da cewa al'amarin akwai shi sai ce fa inna minan nasi man ra'ahu yace don daga cikin mutane akwai waɗanda suke ganin aljanu me yawa kai ma ka taba gani baka sani abinda Allah ya ce mana shine innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu Allah ya ce shedan da shi da zuriyar shi aljanu suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su ma'ana su suna ganin ku a sura ku ta halittar mutane amma ku ba za ku iya ganin su a cikin surar su ta halitta aljanu ba abinda qur'ani ya nuna mana kenan amma zaka iya ganin aljani a sura shi ta mutum gashi yanzu wani aljanin ya faɗi zai iya rikida ya zama wani abin ka ganshi har fatauci da hudda ta yau da kullum duk ana yi da su suna rikida su zama haka mun gane wannan ko ya to daga cikin mutane akwai waɗanda suke ganin aljanu wa fihim marra'a marra'ahum ya ce daga cikin mutane kuma akwai wanda ya ga wanda ya ga aljani in kai baka taba gani ba mai waka taba ganin wanda ya ga aljani wasa bata zalika inda bil khabari wal yaqin kuma yace wannan abu ya tabbata a wurin wanda ya gani ta hanyar ko dai ya zama an bashi labari kuma labarin da ya zama ya tabbata wa minan nasi ibnu taymiya yake daga cikin mutane man kallamahum akwai wanda yake magana da aljani wa kallamuhu kuma aljanu magana da shi gashi a cikin wannan littafin fa karatu ake yi littafin ibnu taymiya ne ina waɗanda suka ce wai ibnu taymiya ma bai san wannan matsala ba ya ce wa minan nasi man kallamahum daga cikin mutane akwai wanda yake magana da aljanu wa kallamuhu kuma aljanu suke magana da shi wa minan nasi man amuruhum wa yanhahum ya kamata ku dan saurara daga cikin mutane akwai wanda yake ainihin umarni kuma ya hana aljanu daga wasu abubuwa waɗanda suke ba daidai ba wa ya tasarrafu fihim akwai wanda yake sarrafa aljanu yadda yake so Allah ya hore mishi ka kama aljani ka lakaɗa mishi duka ya tuba ya fita ya bada wuri kuma bai sake dawowa ka umarce shi cewa in ya fita ga inda kake son ya tafi ko kuma in ya zo fita din ga ta inda zai fita ka sarrafa shi wannan horewa ce ta Allah wadda kan yi wasu bayan shi kuma akwai ainihin ba da kai da su aljanu sukan yi wa bokaye da 'yan boli da 'yan sihiri bayan sun mai da su kafirai duk yana faruwa ta ɗayan hanyoyin biyu yace ce wa hadha ya kunu salihina wa ghairi salihina ya ce wannan yana faruwa ga mutanen kirki da waɗanda suke ba mutanen kirki ba mun fahimci wannan da kyau ko yan bori suna magana da aljannu. amma kafin ɗan bori ya magana da aljanni tukuna sai ya wani abu wanda ya mai da shi kafiri ina fatan idan mun samu dama don daga yau saboda akwai wani taro da aka ce za a gabatar a wannan ɗaki mako na sama in mun samu dama za mu zo ainihin lahadi ta sama in mun ci gaba da muhadarar mu za mu zo za kuma a magana akan matsala akan kudan kashe speaker nan kudan rage matsala akan ainihin aljani da kuma alaƙa shi da sihiri da irin yadda 'yan bori suke sarrafa su da bayanai waɗanda suka shafi waɗannan insha Allah ta'ala to ne sai ibn taymiya yake cewa walau zakartu ma jarali da a ce zan gaya maka abubuwan da suka faru gare ni wani ashabi da kuma abokaina ma'ahum abubuwan da suka faru tare da mu da aljanu la talal khitab da magana ta yi tsawo saboda ibn taymiya ya kware a wannan fanni yana magana da su to idan irin haka ta faru abin da ake so ka bincika sai a ce idan ka ga mutum ya ce na magana da aljani ya zo da wani abu wanda ya saba wa al'ada ko to sai a duba duk abin da mutum ya zo da shi wanda ya saba wa al'ada idan wahayi Allah yake mishi an yarda cewa wahayi Allah yake mishi sai a ce wannan annabi ne manzon Allah ne wannan annabta da manzanci ta ƙare saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana da aljanu annabi sallallahu alaihi wasallama aljanu sun yi magana da shi annabi ya daki aljani ya jiga ta shi ya fitar da shi daga jikin mara lafiya duk wannan abin da ya faru ga annabi tunda wahayi ake mishi sai a ce mu'jiza gare shi idan wani ya zo ya ce yana musulmi ne mai bin sunna mai kula da shari'a sai a ce eh babu mamaki don khariq lil'ada ya faru ainihin tare da shi wannan ya zama ainihin alama ta cewa a karamatul auliya gaskiya ce don karama ta waliye duk wanda ya musunta fa bai zama musulmi abinda ibnu taymiya ya faɗi cikin wannan littafin ke a cikin annubuwa annubuwat da kuma wannan littafi nashi ainihin al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan walittaka gaskiya ce kuma akwai karama ta waliye gaskiya kuma akwai waɗanda suke neman su sayi walittaka da ƙarfin tsiya duk Ibn taymiya ya bayyana su sai a kunna wuta sai fada ciki sai a ce ai wannan sharifi ne wane mutum wuta ba ta cin shi sai haka ta faru a zamanin ibnu taymiya kazan ibnu taymiya yayi karatu ya buga da kowane irin mubtadi'i fa kuma Allah ya hore mishi sai ce a kawo su su zo su yi wasan da wuta a gaban shi suka zo suna yi wani abu ne ake shafa ba sun faɗa ba wani abu ne ake shafa an aka shafa zai ɓace a jikin mutum ba za ka ganshi ba sai ya faɗa a wuta shi nan kawai ce ai wane mutum sharifi sai ka kawo su gaban ibnu taimiyya suna saka hannu a wuta haka suna ana ta tafi ana jefa hada-hada sadaka sai ibn taymiya yace a samo mushi ruwa da gishiri sai aka samo sai ɗibi gishiri ya zuba a ruwan sai ce su wanke hannayensu sai suka wanke hannayen sai ce su saka hannayen haba sai ga su ana ta taburza da su suna wallahi ba za su shiga ba ana sai kun shiga ashe ƙarya ne abin to akwai waɗanda kuma ta hanyar asiri suke yi kai ɗinnan musulmi wallahi in kana wurin zaka iya karya wannan asirin idan asiri ne wutar ta ci shi ƙarfin imani ake nufi ka samu da kuma gaskiya a cikin abin da kake yi za mu zo mu ji wannan matsala har annabi isa yana yin ta insha Allah Allah ya kai mako na sama yiwa za mu zo da ainihin aka ji abin da littafin sai yake faɗi annabi isa yake zargin almajiran shi da suka kafa fitar da wani ainihin aljani daga wani mara lafiya yace ba ku da imani ne shi yasa suka ce to yaya ake ake fitar da wannan yace sai da imani da sallah da azumi sannan zaka iya kora aljani yace in kana da imani da sallah da azumi yace zaka iya cewa dutsen nan matsa daga nan sai ya matsa yana nan a cikin babu sannan kuma ya asaf wannan matsala shahararriya ce a wurin kiristoci idan kiristoci suna fitar da aljani ko suna wa mutum irin wannan sai suna ainihin daga bible suna cewa miracle of the holy ghost wannan mu'jiza ce ko karama ce ta injila sai aka zo ana wannan abu sai musulmi wai sai suka ce sihiri ne wai saboda ba su iya bambance tsakanin sihiri da mu'ujiza ba dan Allah ba dole a karantar da mutane ƙida ba a bambance musu menene ainihin sihiri menene kuma mu'ujiza? menene annabci abin da ya gagari kafiran da kenan suka rinka zargin annaba da cewa sihiri suke da makamantansu to yaya ku kuma musulmi baku ku fada a cikin haka kiristoci suna yin wannan abin har suna amfani da wannan damar wajen yada da awarsu fa akwai wani da ya karanta wani littafi da ya karanta ga yadda yahudawa suke fitar da aljani ga yadda kiristoci suke yi sai ga ba a kawo musulunci ba sai ya ce what of islam to da ya ji labarin wannan abu sai ya ji ashe ga amsar shi amma ya lalasar sai kuma ana ɗaukan ga waɗanda ke malamai suna fitowa suna cewa wai asiri ake wai istin istinfaki ake wai laya ake dannewa ka yi a hankali da kanka wallahi abin muke gaya maka kenan don yanzu aljanin bari ku ji takafi ɗin da aljanin suke idan ka kasance mai karyata wannan matsalar sai aljanin sai su je su buge ka haka ya faru a makon nan da ya wuce wani nan an tashi lacca ana gama lacca kawai da ya tashi sai ce duk wannan karya ne ina zuwa kawai sai ya haɗu da wannan larura ga malam umar shi ya mai ruka ya fitar mai da aljanin gashi a bayana aljannin na sakin sai ce a kawo shi wurin malam awar roƙi gafara a wurin Allah za ka roƙi gafara su yake da aljanna da wuta abinda ake so karka karyata abinda baka sani ba abinda Allah ya zargi kafirai kenan ya ce bal zabo bi ma lam bi ilmi kafirai sun karyata abinda ilimin bai kai ba an fahimci wannan da kyau ko saboda haka ba daidai ba ne. kuma mu muke wa'azi muna hana mutane zuwa wurin bokaye da 'yan bori wace hanya ce za mu raba su da wannan larura ta su? sai mutum ya zo sai a ce mishi larura ce ta furin 'yan bori wallahi a cikin addinin musulunci na bincika babu wata cuta da ta halatta maka da ka je wurin ɗan bori ko kuma ka kauce hanya duk cutar da ka sani akwai magani in wani bai sani ba wani ya sani amma babu cutar da Allah ya halatta maka da ka tafi ka nemi ainihin magani a hanyar da ta karkace babu yanzu da ba bokaye sun sha kashe mutane akan wannan larurar ba da yan bori da yan sihiri yaya ba ku tashi kun buɗe bokaye wuta ba yaya za a zo a karanta ƙur'ani mu'ujiza da karama ta alƙur'ani ta bayyana ku ce bokanci ku je ku karatu ku iya bambance tsakanin ƙur'ani da bokanci in ba haka ba za ku shiga uku amma ƙur'ani ai ya isa duk abin da ainihin ake nema na karama da mu'ujiza Allah ya ce awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilaykal kitaba yutla alaihim qur'ani bai ishe su aya ba da suke cewa a zo musu da aya gashi ana karanta musu shi safa da yamma ai qur'ani ya ishi aya ko duk abin da kake nema akwai shi a cikin alqur'ani sai dai in baka sani baka tafi makaranta akwai baturan kasar faransa mai suna professor Maurice Bucaille wannan professor malami ne wanda ya kware akan harkoki na ilimi na ainihin yanayi da rayuwa ya ce ya gwada dukkanin ainihin littattafai da Allah ya saukar da attaura da injila old and new testament da ƙur'ani ya gwada a ƙarƙashin ilimin shi na kimiyya gaba ɗaya sai ga bible yana saba wa wannan ilimi nashi amma kuma ƙur'ani yana tabbatar da wannan ilimin nashi misali ɗaya da ya buga ya ce ya gano a cikin ilimin shi na kimiyya cewa sama da ƙasa da amanna suke sai suka fashe wannan ce sama wannan ce ƙasa sai wani hayaki ya bayyana ya fito ciki yace da ya karanta Kur'ani sai ya ji Allah yana cewa awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ta fa fataqnahuma ina da kasar kasar din shi kuma ina da littafan shi Maurice Bokai, profesa ne mutumin kasar Faransa yana karanta Allah madaukakin sarki ya ce wai shin kafirai basu ga cewa da sama da kasa na suke bane sai muka tsaga su sannan waje an namin alma'i kulla shay'in hayyi muka sanya rayuwa komai ta zama a ƙarƙashin ruwa to profesa ne ya buga ya tabbatar da ainihin cewa Alƙur'ani gaskiya ne kuma ya ku musulmi albishirinku yanzu likitoci kafirai ba ma musulmi ba sun buga sun tabbatar da cewa ashe gaskiya ne aljini yana shiga jikin mutum kuma sun gano cewa in banda ƙur'ani babu wata hanya da za a raba mutum da shi shi yasa sai suka waro ayoyin da suke bugun aljani din sai aka zuba su a kwamfuta ana zuwar musu da mutum asibiti idan ainihin suka buga suka buga aka caji kwakwalwa duk aka caji komai aka tabbatar da cewa aljani ne sai su saka shi a wannan ɗakin sai su buɗe karatun ƙur'anin su kulle shi da kan shi zai warke buɗe ya fito kafirai sun san ujiza ƙur'ani ko kuna nan kuna cewa asiri ake laya ake dannewa ba za ku yi kanku faɗa ba ku je ku yi ilimi kafirai suna ta bincike game da addinin musulunci ko kun kwanta wannan program din yana nan har kasan nan ya iso idan ya bayyana za ku ji insha Allah ta'ala amma a kasar turai sun daɗe suna yi ƙur'ani suka ainihin cire wasu ayoyi da suka san suna naushin aljani sosai sai suka zuba a kwamfuta sai aka yi ɗaki haka ya zama computerized ƙur'ani da an danna gaba ɗaya ɗakin zai ɗauke da karatun alƙur'ani sai a jefa ka a ciki ka gama wantsal ɗinka aljannan ya gudu ya baka wuri kai kuma ka bude ka fito da kanka tunda su ba su san a kama goshinka ana yi ba tunda ba musulmi ba Allah ya shiryar da mu to shine ainihin ibnu taymiya yake cewa wa kazalika ma jara li ghairina haka abubuwan da suka gudana ga wasu waɗanda ba mu ba lakin al-i'timadu fil ajubati al-ilmiya ala ma yashtariku an nasu fi ilmihi yace in ka zo da fatawa ka zo ba da fatawa da amsa a cikin addinin musulunci ya ce sai ka bayar gwargwadon yadda mutane za su ainihin iya ɗauka abin da yake da kai da masu sauraron ka za ku yi tarayya wajen fahimtar shi la ya yakunu lima yaqtasu bi ilmihi almujib sai ya zama ka ba da fatawa da abin da ya zama wanda kake ba fatawa zai iya fahimtar ka don haka ibnu taymiya bai tsawaita wajen buga misalin mun yi magana da aljani lokaci kaza mun bugi magana ba Ya ce illa an yakuna aljawabu liman yusaddiquhu fi ma yukhbiru bihi sai dai in ya zama amsar da za ka bayar kana buga misalai irin wannan kana bayarwa ne ga waɗanda za su gaskata ka farkon taso wannan matsalar sai da su malaman duk suka gama wannan hukuncin suka gama hayaniyar su duk muna jin su ai bokanci ne ai sihiri ne ai laya ake danne ai kaza sai kuma mutum ya lallako sai zo sai same ni wai da Allah yana son a kare shi da ilimi sai ce a'a a masallacin da ka je ka faɗa din nan a jama'a to a masallacin za ka yi tambaya ka ce a tsare ka sai a ce to zauna sai mu mu hau mimbarin amma ka je ka yi fada a gefe guda nan kuma ka zo ka ce a tsare ka da ilimi ai ba haka ake ilimi ba ba haka ake harkokin ilimi ba sai ka gama fada a cikin jahilai ku daina neman ku sai hankalin jahilai waɗannan jahilai Allah ya ɗauke su ya danka amana a hannunku ku malamai shi yasa in kun san gaskiya ku bayyana idan aka yi muku tambaya ba ku sani ba sai ku ce ba ku sani ba ilimin ka ko girman ka bai ragu ba an yi wa imam malik tambayoyi wajen arba'in da uku guda goma sha bakwai kaɗai ya ansa sauran da sai ce ban sani ba sai dan aikin ya ce ya imam malik tun daga kasar yaman aka turo ni na zo in yi maka tambayoyin nan in koma da mutane amsa kai ka ce bai sani ba ka sani ba to in je in ce wa mutane me sai imam malik ya ce ka je ka ce sa'altu malikan faqala malikun la na tambayi maliku maliku ya ce ban sani ba shi yasa imam malik ya saka cikin ka'idojin shi da usulul fiqh cewa yana daga cikin ka'ida ta usulul fiqh shi kai malami ka saba wa kanka da almajiranka da cewa ban sani ba an baka sani ba sai ka zauna lafiya ha ai ta nake an wa annabi tambaya ya ce bai sani ba ko ba malaika jibril ya tambaye shi yaushe kiyama za ta tashi ba ba a gaban almajiran shi bane sahabbai to in yace bai sani ba ya ji kunya kenan sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sani ba saboda haka in baka sani ba sai ka ce baka sani ba kuma wannan matsala tuni tana cikin aqida ahlus sunna wal jama'a to a takaice takaitawa abinda ainihin shaykhul Islam Ibn Taymiya ya ainihin faɗi kenan a cikin wannan littafi nashi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu karshe abinda ainihin muke cewa jama'a shine mu rufe ainihin wannan ta mu da ainihin bayar da ma'anar maganar a sheikh usaimin ɗaya daga cikin limaman hurni ba karantowa za mu ba saboda lokaci ya ƙure amma ka je ka nemi wannan littafi majmu'a majmu'ul fatawa wa rasail na fadilatu sheikh muhammad ibn salih al usaimin wannan littafi yanzu yana da juz'ai biyar ne a cikin juz'i na farko din ya tattauna mas'alar to ya zo ya magana a cikin shafi na ɗari uku daidai inda ya magana akan cewa ba dan da wannan matsala ta taso ba dan matsala ta taso musu a Saudi Arabia da daɗewa, aka samu su suka yi ta irin wannan wautar sannan daga baya kansu ya zo ya waye to shine yace ba dan wannan matsala da ta taso ba ta nemi ta zama jayayya a tsakanin mutane ta nemi kuma ta mai da ainihin a mayar da littafin Allah kamar bai da ma'ana don littafin Allah ya bayyana gaskiya kuma ka ce ba haka abin yake ba ya ce to wallahi ba don haka ba da ba zai yi wannan maganar ba ya ce kuma ba don ana neman a maida limaman musulunci su zama wawaye ba imamu ahmad ibn hanbali suna yin wannan su shekul islam ibn taimiyya suna yin wannan duk salaf suna yin waɗannan abubuwan shi kanshi annabi yana yi sai ka zo ka ce wannan bokanci ne suwa kake nufi da bokanci kana nufin annabi ya bokanci inna annabi ya fi karfin ya bokanci sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun fi karfin haka su imamu ahmad haka haka duk waɗannan malamai ya ce to ba don waɗannan dalilai ba babu yadda zai ya tsawaita magana akan wannan matsala ɗin don haka ya yi cikakken bayani sai ka je ka nemi wannan littafi saboda lokaci ne ya ƙure mana shi ya sa ainihin za mu taƙaita a nan insha Allah ta'ala saboda haka daga ƙarshe abin da nake gaya musulmi shine musulmi su ji tsoron Allah su je su yi karatu kada ainihin a zauna a ce za a yi bacci bacci din nan ba zai kare mu da komai ba wallahi wajibi ne sai an tashi an koyi addinin musulunci kuma aje a koye shi wurin waɗanda suka san shi malamai kuma ina ce musu su ji tsoron Allah su tuna amanar da Allah ya ɗora musu game da mu ɗaliban ilimi a hannunsu su ji tsoron Allah ka su rinka gigita jama'a in matsala ta taso ko kai ne malam wa in baka sani ba sai ka ce baka sani ba Allah ya shiryar da mu da wannan nake cikewa nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika da wani bayani ne ana tashi gida nake tafiya don Allah kan wani ba sai kun gaisa da ni ba a tashi a ce duk taron nan sai an gaisa da ni sai a karya mini hannu ina fata an gane haka tashi sai ku banni kawai sai in tafiya ta shikenan sai kowa ya kama kai sai ya tafiya shi ina fata mun gane ba sai ka tambayi address ɗina tunda da ka ji lacca shikenan Allah ya saka mu aljanna gaba ɗaya duk makasudi kenan uh, assalamu alaikum eh? da Allah idan an tashi ba mu bukatan na nan da Allah su tashi gaba daya idan tashi wannan kofa mata za su fita tambayoyi masu yawan gaske da aka aiko wasu sun ma same ni a gida sun bani wasu kuma a nan sun aiko da yawa waɗanda wasu an riga an yi tambayoyin tun wancan sati da ya wuce wasu kuma za ku ga akwai kamannu a wajen tambayoyin saboda haka shi yasa aka ciccire waɗanda suka yi kama da juna aka tsara su kamar yadda waɗannan tambayoyi aka rubuta su a nan tambayoyi ne har guda 23 ba lalai ne mu iya amsa duk a iya waɗannan tambayoyi guda 23 gaba ɗaya yanzu ba sai dai za a yi wasu waɗanda ba su ji tambayoyin su ba sai su haƙuri sai wani lokaci da zan faɗa nan gaba idan mun gama wannan lata idan mun gama wannan zama a ranar da za a ƙara dawa insha Allah ko da yake kafin nan ya kamata in sanar cewa wannan lahad mai zuwa ba za a yi ba sai ta can sama in Allah ya yadda a wannan wuri ina ne eh, yau na gatan banda wannan lahad banda wannan lahadi mai zuwa lahad ta gaba insha Allah wannan lahad ne za a zo in Allah ya so wato kenan za a tsallake lahad ɗaya ne kadai insha Allah ah, wasu tambayoyin waɗanda aka aiko a wancan sati an riga an yi su a cikin lacca ɗin nan saboda haka ba zan tambaye su ba sai dai akwai wasu da muke ganin ya kamata a yi tambaya a kansu a tambaya ta ɗaya ita ce an yi bayani cewa idan mutum ya yi addu'a da safe aljani ba zai samu damar shiga jikinsa ba to ga su yara da kuma mata masu ci game da 'ya'yan da ke cikin cikinsu uh, menene za a yi masu dama imam ibn al-qaim al-jauziya yana faɗi a cikin littafin shizad ma'ad ya ce aljanu da shaidanu sun fure na mata da yara mata ku yi haƙuri abinda malamin ya faɗi nake na kalcowa to sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wa ainihin su alhassan da husaini raqiyya yakan ainihin dafa goshinsu yana karanta oizu kuma bi kalimatin lahi ma min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainihin lama, yakan tofa musu sai ce haka ku annabi ibrahim ya yake wa isma'il da isra don haka in gari ya waye sai kai wa 'ya'yanka haka ke ma sai ki wa 'ya'yanki haka ko da daddare yara za su kwanta sha Allah ta'ala babu abin da zai same su to haka su kuma mata ɗin. lazimta karatun alkur'ani da zikirori din nan dama saboda mata suna da rauni wajen karfin zuciya suna da ainihin rauni wajen addini shi yasa waɗannan ainihin shaidanu suke samun nasara a kansu amma kuna ga wannan da aka yi wa yanzu ai mace ce amma gashi ya ce yana ta binta ya kasa shiga jikinta me yasa saboda ya ce gari ya waye ta ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kama haka imam malik da imam al-bukhari suka rawaito hadisi annabi yace duk wanda ya faɗi wannan kafa ɗari Allah zai tsare shi daga ainihin shedan a wannan wuni gaba daya kaga gaskiyar abin ta bayyana saboda haka irin waɗannan addu'o'i da karatun alqur'ani sune abubuwan da za a lazimta ina fata an gane sune waɗanda za su zame maka ainihin aji gane da kuma ƙaramin littafi duk waɗannan sune abubuwan da za ka lazimta da ainihin mu duba wannan littafi gashi tahsinatul insan ziddu shaitan na sheikh wahid Abdulsalam bali asalin wannan littafin a ƙarshen littafin shi yake alwiqaya duk baki ɗaya na magana akan yaya mutum zai samu katanguwa daga shaitan addu'o'i ne ga sanan duk baki ɗaya kuma kowace sai ya tabbatar da cewa sahihiya ce ga ta ya tara ta yadda za ka samu tsari daga makircin shaitanu nan ga wannan littafi hisnul muslim min azkar alkitab wa sunna na Sheikh Sa'id al shi ma duk abin da ya shafi zikirori din nan a cikin alkur'ani da sunna yake magana idan kai kokari ka iya ka haddace su kana yin sai kaga ka zauna lafiya insha Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi da daddare Allah zai kawo wani mala'ika wani mala'ika ko mala'iku su tsare shi babu shedanin da zai samu kawowa gare shi ka gwada ka gani mafarkai da kake masu ban tsoro in ka zo kwanciya ka yi alwala in za ka iya ka karanta suratul isra ka karanta suratul zumari ka karanta amanar rasulu ka karanta ayatul kursi idan haka bata samu ba sai ainihin ka yi alwala din ka karanta ayatul kursi ko kuma amanar rasulu ta isar babu abin da ya same ka insha Allah kamar yadda ma'aiki ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam to a game da maganar da kai na hadisu muslim wanda yake nuna cewa a lokacin da aka haifi yaro aljani ko shedan yakan zunguri shi wannan jariri lokacin da aka haife shi sai ya yi kuka kowane bayani zai yi a kai ma'ana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuka in ya fado daga cikin uwar shi ko amma likitoci kuma idan da ya kuka ba sai su dake shi ɗin ko to wannan amsa za ta kasance ta ɗayan waɗannan hanyoyi ko dai zama Allah ya tsare wannan ainihin yaro daga shafar wannan shedan ta hanyar yawaita zikirori da karatun alkur'ani da uwar shi take saboda annabi ya koya wa mata in naƙuda ta same su su ce Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a ki ta maimaita wannan matar da ta yi haka lokacin da naƙuda ta turke ta yana da wahala shedan ya shafi wannan yaro nata kuma za ta samu sauki wajen haihuwa to ta iya yiwa ko ta yi wannan ko kuma tana dimanta karatun alkur'ani shi yasa Allah ya tsare mata wannan ainihin yaro to likitoci suna da ainihin su kuma nasu ilimin na fahimta cewa yaro in yi ainihin kuka ɗin nan shi yake gane yana da rai ko yana da lafiya za mu zo za mu yi magana wannan insha Allah idan an samu karo tsakanin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama a kaddara da maganar likitocin nan sai a ce likitoci su koma laboratory su je su bincike su ƙara bincike amma manzan Allah baya magana ta zama kuskure kuma ilmul hadith yana ainihin tabbatar da abin da annabi ya faɗi ma'ana ilimi na zamani science saboda haka in ana ganin akwai karo sai a ce wa likitoci su je su ƙara bincike akan haka tare da cewa mu ba muna ganin karan abin bane domin ibn al-qayyim yana faɗi a cikin littafin shi miftahu daris sa'ada yace kuka din nan da yaro jariri yake yi lokacin da ainihin aka haife shi yace alama ce ta ainihin kwakwalwar shi tana budewa tana kintsa da ta dauki wasu ilmomi da wasu maganganu waɗanda ainihin zai zo ya fuskanta a nan gaba a rayuwar shi to ashe in mun fahimci wannan maganar da ita hadisin take a can maganar da hadisin yake a can shine me ya dalilin da yaro ya faɗo din ne yake yin kuka shine annabi ya ce shedan ne yake shafar shi to sai likitoci sai su je su fahimci wannan shedan ne yake shafar shi shi yasa yake kuka ashe in bai yi kukan ba to sai dai su koma da dalilin cewa suna son su fahimci yaron nan yana da rai ta hanyar koyi kuka koyi hamma koyi shakuwa koyi motsi amma ba lallai bane a ce sai an da yaro ya ainihin yi kuka din za a iya gane yana da rai in yi shakuwa ko hamma ko atishawa ko motsi alama ce ta cewa ainihin yana da rai ba za a kallafa cewa sai kukan ba ma'ana Allah ya rufa mai asiri shedan bai shafe shi ba balle ya kukan kai zaka matsa mishi likita kuma sai ya kuka <laughs> Allah ya shirya da mu ah, to a cikin bayanin da kai akwai magana akan cewa shaidanu suna watsa ko yada annoba tsakanin jama'a to in haka ne waɗannan matakai ya kamata a ɗauka musamman ga halin da ake ciki na kwanan nan to kamar yadda na faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗi magana cewa annoba yana daga cikin abubuwan da ainihin shaidanu suke sababawa to matsalar ita ce abin da muke son a fahimta kamar yadda na faɗi abin yakan faru ta ɗayan hanya biyu ko dai ya zama wannan ainihin annoba ta faru ne saboda wani laifi da aka yi wa Allah sai jarabci mutane akan haka sau da haka sai mutane su binciki kansu gaba ɗaya kowa sai koma ya binciki kanshi tun daga kan gwamnati da talakawa da sarakuna da malamai da dukkan masu nau'o'in ainihin bin addinin musulunci kowa sai koma binciki shi inda yake da kuskure ya jara in ana zaton haka ya samu ta saɓon Allah ne haka kuma takan iya samuwa ta hanya Allah ya jarabci mutane ma'ana ya ɗora musu ainihin jaraba don wannan ainihin jaraba da ya ɗora musu ta zama ta wannan hanya za su samu su ta yin shahada saboda haka ɗayan waɗannan biyu in ya faru in ya faru ta waccan hanya ne sai a koma a tuba ga Allah in ya faru ta wannan hanya ne shi ma a tuba ga Allah kuma ana addu'a ga waɗanda suka mutu ainihin Allah ji kansu amma cewa ga wani mataki na ainihin tsaye da wannan annoba a ƙashin gaskiya ban san abin da ya fi wannan ba sai dai a yi ƙoƙarin bin shari'ar Allah kawai ah, ya da game da addu'o'i da ake yi ma waɗanda shaidan ya buge su ko kuma waɗanda aka tabbatar da cewa suna da wannan mas ɗin to akwai abubuwa guda biyu na ɗaya yara ƙanana wannan ya za a yi da su na biyu kaman ana fahimta akwai waɗanda suke da tun da ma kurame ne ko kuma bebaye ba sa iya bayanar da abu halin da suke ciki sai dai an ana ganin irin waɗannan bugewan yana faruwa gare su me ya kamata a yi masu to ai dama ba duka irin waɗannan larurorin suke faruwa ta hanyar aljanu ba shine abin da na manta ban yi bayani akwai larurori irin waɗannan waɗanda suke faru ko haukacewa ko kurumcewa ko makancewa ta hanyar ainihin wata illa da aka samu cikin kwakwalwa ko a ɓargo ko kuma murɗewa wata jijiya wannan sai a kai mutum wani likitoci waɗanda za su duba shi amma waɗannan hanyoyin duk muna magana ne akan hanyar da ta zama ta ainihin shafar aljani ce idan ya kasance ko da kurma ne ba shi da bakin da zai iya bayyana amma an ga yana irin wannan faduwa za a iya da izinin Allah iya gane cewa larurar shi ta aljani ce ko ba ta aljani ba na? Eh, za a iya ainihin gane cewa larurar shi ta aljanu ce ko ba aljanu ba idan ya faɗi so da dama aka ji yana surutai to alama cewa wannan larura tashi aljani ne ke tare da shi saboda haka sai a tsaya wajen yi mishi karatun alkur'ani da addu'o'i har lokacin da Allah zai bashi sauki kuma kamar yadda nake son in jawo hankalin jama'a nadiran ne akan samu fa aljanin sukan yi magana so da dama wani ainihin sukan rabu da mutum ne su fice su ba da wuri amma nadiran ne akan samu aljanin suke magana shi yasa ba lalle bane in ka zo aka dafa kanka aka yi aljanin ya magana sai iya kana tare da shi ane maka karatun in ka tafi shi shikenan ya fice baka wuri ba amma san ya fice ba sai ka ji ka samu sauki kai dai dama lafiya kake so akwai nau'i na biyu kuma wanda yake ainihin ana fahimtar cewa abin ba na aljanu ne musamman idan aka ga mutum in ya faɗi din gafara ta kan fita daga bakin shi to wannan akan fahimci cewa murɗewar jijiyoyi ne ko taɓuwa ainihin ƙwaƙwalwa ce tare da cewa wani lokacin na aljanu ne amma kuma kumfaɗin takan iya fita a bakin shi amma wannan ita ce hanya mafi sauƙin a gane wanda aka ji in ya faɗi yana surutu to akan fahimci cewa na aljanu ne wanda aka ji in ya faɗi baya surutu sai dai ana ganin gafara ko kumfa na fita galiban akan fahimci cewa wannan murɗewar jijiya ce ko taɓuwa a cikin ƙwaƙwalwar shi wannan shine a takaice abin da za a iya faɗi don haka ko mutum kurma ne yana fama da irin wannan larurar akwai kurmantaka ko makanta ko shanyewar jiki wadda takan faru ta hanyar ɗabi'ar jiki akwai kuma wadda takan faru ta hanyar ainihin aljanu ɗin duk waɗannan in an zo da mutum wurin malami mai karatu ɗin akan iya fahimta haka da izinin Allah Allah ya shiryar da mu mutum ne yake da mata guda uku kuma kowace idan ta yi ciki sai ce mafarkin ga wata mata ta zo eh, gare ta eh, idan ta farka sai wannan ciki din ya zo to abinda ya ke masu shin in dai haka yana faruwa suna fahimta suna da matsala na aljanu shin wannan wannan matsala na aljanu yana tare da su ne matan koko yana tare da mijin ne a to ai sanin da ya Allah ba za mu iya sanin wannan ba kawo mutum mun yi mishi karatu muke fahimtar haka in aka zo aka yi mutum karatu to akan fahimci cewa larurar tana tare da ainihin matan ne ko tana tare da mijin zai iya yi wa aljani yana tare da mijin amma yana zubarwa da matar ciki misalin wannan makon da ya gabata na gaya muku cewa mun zo mana wata sai ainihin ta ce duk sanda mijin ya sadu da ita ita kuma sai ta kwashe maniyin sai ta zubar shi yasa ta taba ɗaukar ciki ba to ya kan faru irin haka din babu ta inda zai faruwa ba mu san gaibu ba ko misala zartin Allah kaɗai shi san gaibu mukan fahimta ne ta hanyar abinda malaman mu suka karantar da mu da abinda muka bincike muka gano da kuma abin da ainihin muka gano shi ta hanyar waƙi ka san ko fakkare ne ka daɗe kana ai za samu wani experience akai ko yawwa a nan a satin da ya wuce an yi magana cewa a wani lokaci aljanu sukan shiga ɗakin mutum su masa ta mashi wani abu da dai sauransu kamar bayanin da aka yi a kan abu huraira to abin da ake da ake so a fahimta a nan shine kamar in sun sata wa mutum kuɗi ko akwai wani bayan da aka samu cewa ya suke yi da shi irin ko kuma wasu kayayyakin aljani yakan saci kuɗi ta hanyar umarnin wani wanda yake wa aiki kamar wani boka ko dan sihiri yakan sa ya je shago ya ɗauko mishi abubuwa suna zuwa suna sata ko kuma shi ya je ya sato kudin ya zo ya biya bukata ko kuma dan kaɗai ya tsiya ta ka sai je kwaso kudin ya je ya zubar da su ina mafita akan haka sai annabi ya ce za ka kulla kofa ko ɗakin ka ko fantimoti ko kwano sai ka faɗi sunan Allah shikenan ba zai iya budewa ba ta zo za ka rufe akwatin ka sai ka bismillah amma in ba kai hankali ba sai da sai ya mantar da kai don ya samu ya sace maka eh. ah, da Allah ko mutum zai iya amfani da kaset wajen magance irin waɗannan cutuka? to abin da ya sa ba za mu iya cewa ko zai iya amfani da kaset ba saboda ita wannan matsala ta ruka ba kowa ne yake yin ta ba a cikin addinin musulunci akwai wasu sharuɗa da wasu matakai waɗanda kana buƙatar da ka taka su sannan ka zo ka iya in ba haka ba ɗayan abu biyu zai iya faruwa gare ka ko dai garin wannan roƙa ka hallaka don aljani zai iya maka dabara mai da kai kafi. na buga muku misalin haka a ran nan shekul islam ibn taymiya yana magana da wani aljani sai ainihin wannan aljani ya ce ainihin zan fita amma saboda girmama ka sai ibn taymiya ya ce a'a sai dai saboda girmama Allah kuma biyayya ga manzon Allah sai ce to shikenan kaga a lokacin da ibnu taymiya ya ce to babu laifi shikenan ya ainihin fita ma'ana bai wa Allah ba'a amma ne maka ba zai fita saboda Allah ba amma zai fita saboda kai to in baka san madakhilu shaytan ba sai halaka ka na buga mana misalai akan irin wannan shi yasa wannan matsalar ba kowa yake jin fararta ba kamar yadda Abu Sulaiman al-Khattabi yake faɗi ya ce dole ne sai ainihin mutum ya taka wasu sharuɗa kafin ya iya yin irin wannan don in ba haka ba matsala ta biyu da nake faɗi ke nan zan faɗi ta iya yi wa aljanin ya rabu da mara lafiyan ya zo ya shiga jikinka ko matarka ko wani ɗanaka shi yasa wannan ba matsala ce wadda za ka je ka ji a kasar ana yi kai ma ka ce ai ga ayoyin da ake ba kai ma bari ka yi ko kuma ka je ka ɗauki kasar ka sa in ka rikita musu mara lafiya akwai yadda za ka rikita mara lafiyan kuma ka kasa ka fitar da aljanin kuma ka kasa dawo musu da mara lafiyansu yadda yake sai ka gudu haka ta kan faru wasu suna yin karambani irin wannan shikenan sai mutum ya je ai shi ma a ba sura ba aya kaza ne bari shi ma yayi yana yi shikenan sai ya rikitar da mara lafiya aljani ya ki magana kuma ya ki fita kuma shi ya kosa zai tafi ma'ana shi arraki ɗin, aljabu ya kosa zai gudu yana son ya tafi kuma aljanna ya ki fita kuma gashi ya rikita musu mata ko ya rikita musu miji ya to ya za a yi to shi yasa wannan matsalar ba kowa yake din fara yin ta ba haka hatta su a cikin kiristoci din akwai littafi wanda mai yiwa mako na sama zan zo da su ko littafai da suka yi magana kan wannan suna siffanta irin mutanen da suke a cikin su ba kowa ne yake yi ba amma mu yanzu kowa zaka samu so yake a koya mishi ai kamar tibbiya ce kamar likitanci ne za a koyar da yara da yawa daga sakandare a koyar da su ilimin kimiyya amma dukkansu in suka je ne jami'a suka cancanci su zama likitoci to duk ɗalibai an koya musu karatun ƙur'ani an koya musu kaza dukkansu ne kowa ya cancanci ya ruka sai ka taka wasu sharuɗa da wasu matakai insha Allah sai ga Allah ya taimaka in ba haka ba ana jiya maka tsoron imaninka ne ko kuma kai lafiyar jikinka don aljanu sun kasu kashi biyu waɗanda kake fitarwa akwai waɗanda kake fitar da su tsakani da Allah sun fita kuma sun ji daɗin ka raba su da zalunci waɗannan babu wani haufi tsakaninka da su amma akwai aljanin da za ka fitar da shi da tsiya baya so yana nan ya kullace ka ranar da ka din na saban Allah shi kuma sai zo maka ran nan zai samu dama a kanka yana nan yana jin haushin ka wani aljanin ka raba shi da wannan mar ai akwai wanda yake da aljanin ya fita sai koma jikin matar shi ya ji zafin abin da aka yi mishi to shi yasa sai ka san kai ka kintsa alhamdulillahi rabbil alamin ka kintsa ka ba kintsawa irin wadda bahaushe yake fahimta da guru da laya da kambu da rubutu ba fa a'a karatun alqur'ani bin shari'ar Allah kula da ainihin azkaru din nan shine abubuwan da ake nufi daga cikin sharuɗa na kintsawa din kuma kamar yadda ibn luqay yake faɗi sai ka zama kai ma mai karfin zuciya ne in ba haka ba ka zo ka fara karatu ka rikita mutum aljani ya fara magana kana jin aljani ya zindima maka ashar ka sheka da gudu yaya dan wani Aljani da ashar ke farawa yana zuwa dama sai zabga maka ashar to idan ba da karfin zuciya ba kana marin shi yana cewa wallahi zan fito za mu gamu ne ka ce ka fito din ka gaura mishi mari in ba da karfin zuci an ka ya ce zai fito za ku gamu ai ga daina zuwa hira sha biyun dare <laughs> ina fatan mun gane saboda haka ba kowa yake dimbara wannan al'amari ba Allah ya shirya da mu ah, <clears throat> shin ko zai ko ya daidai ne a ce mutum ya amfani da wannan karatu na alkur'ani ya cire ma wanda ba musulmi ba to matsala akan cirewa wanda ba musulmi ba aljani bai halatta ba kawai shine sahihiyar magana idan mutum ya zo da larurar bai da lafiya yana fama da matsala aljani ba musulmi ba ne sai dai in zai musulunta saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina Qur'ani ga mu'minai yake ceto yake waraka shi yasa ba a yi wa wanda yake kafiri ne Allah ya kiyaye a yi magana game da addu'an shiga bayi to idan mutum ya mance sai da ya shiga bayan kila ma har ya tsuguna sai ya tuna cewa ai bai wannan addu'a da zai shiga ba me ya kamata ya yi a wannan lokaci sai ya yi wannan addu'a a sirrance akwai bambanci tsakanin asirrance da a bayyane da kuma a zuciyar shi ba a zuciyar shi ba ba kuma a bayyane yadda zai ji ba amma a sirrance kamar yadda yake karatun sallah azhar harshen shi yanayi amma kunnan shi bai ji sai yayi haka wannan sai daga baya za mu tattauna ta ina da mishi kuma Ah, assalamu alaikum ah, ina ganin waɗannan tambayoyi a halin yanzu su ne waɗanda za a yi su yanzu sauran in Allah ya so sai wancan lokaci din kamar yadda aka abin nan mun riga ah, saboda haka ga sanarwa guda biyu na farko dai kamar yadda na faɗi a saurara da Allah na farko dai kamar yadda na faɗi banda wannan lahada mai zuwa ta gaba ita ce za a zo za a ci gaba da bayani a kai kuma insha Allah za a yi magana kan za a yi magana akan ah, sihiri da hanyoyin da ah, sihiri bori tsafi da dai makamantansu insha Allah da kuma yadda su kowannensu yake bi don ya cire aljanin tasu nasu da kuma matsayin musulunci akan kowanne daga cikinsu insha Allah. Ah, Allah wai an ce game da matar da aka ce, Allah masu rediyo ku kashe mana. Game da karatun ayatul kursi da aka ce za a yi alwala a karanta ayatul kursi ko wani abu makamancin haka. To matar da take fama da hailafa, ko za ta iya yin wannan sai mu ce e, za ta iya yi. Za ta iya yin alwala kuma za ta iya ainihin karantawa ko da yake wannan alwala ɗin ba ta ɗauke mata wannan larurar ba ne inda muka samo dalili akan haka shi ne, annabi ya sunanta, idan ka sadu da matarka za ka sake koma ka sake saduwa da ita in baka samu damar wanka ba ka yi alwala ai kaga wannan alwalar ta isar maka game da janabar ka ba amma dai tana da wani amfani to haka ita ma wannan alwalar za ta yi mata amfani wajen tunkuɗe mata ainihin shedani matukar mutum yana da alwala aljani zai iya shiga shi shi yasa ake son ka zauna koyaushe cikin alwala matakar kana da alwala aljani bai iya shigar ka Allah ya shiryar da mu ina ga saboda an dade haka sai a sauƙaƙa mutane abinda za mu ce jama'a don Allah jama'a in aka zo majalisi irin wannan in aka ce don Allah zauna ka zauna kun san a ɗan saurara kun san lokacin ƙarya ai ya wuce a da an aka taru yi wa mutane wa'azi a ƙasa Hausa in malami yayye a zauna aka ƙi to in yi ɗan wani firgitarwa sai ga kowa zauna saboda kana tsoron ya ce in baka zauna ba kaza zai faru gare ka kaza wannan duk yi ne to dan me mutane zai zama sai an faɗi ƙarya sannan za a yi nasara a kansu da haka duk sa'an da aka zo aka zauna da Allah muna fatan jama'a sai su samu natsuwa in aka ce ga wani sun buge shi kowa ya zauna inda yake wannan hayaniyar da kake yi tana nuna ka game da addini ba ma ba sun ce ga sunan duk sun zo barjabba da su Jamila da su Isa haka da su waye ba mamakin wani ya ga ka cika kare gade zai shige jikinka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 wanda ya daidai da hudu ga watan August 1996. Za mu ci gaba da muhazarat da ake gabatarwa dangane da alamul jinni wa shayatin. Ma'ana bayanai da ake dangane da duniyar aljanu da shaidanu. Bayanai sun gabata tun daga farkon wannan muhazara cewa alkur'ani maɗaukaki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sahihiya mai tsarki da ijma'in al'umman musulunci sun tabbatar da cewa aljanu dai gaskiya ne akwai su wasu halitta ne waɗanda na daga cikin halittun da Allah ya halicce su a cikinsu akwai musulmi akwai kafirai akwai salihai akwai fasikai akwai maza da mata a cikinsu suna auratayya suna haihuwa kuma suna ci suna sha sa'annan muka zo muka yi bayani dangane da ainihin cewa musu dangane da kasancewar cewa akwai aljanu ɗin nan wannan ɓata ne a cikin addinin musulunci da kuma ficewa daga addinin musulunci ɗin domin karyatawa ne ga nassoshin alƙur'ani waɗanda suka tabbatar da cewa akwai aljanu da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sahihai da kuma ijma'in al'ummar musulunci tun daga na farko har zuwa yau cewa aljanu ɗin akwai su muka zo muka yi bayani dangane da abin da ya shafi mu'amala tsakanin ɗan adam da aljani a inda muka bayyana cewa ko da yake jinsin aljani daban jinsin ɗan adam daban amma akan samu wasu wurare akan samu tarayya alaƙa da mu'amala tsakanin waɗannan halittu guda biyu shi yasa har al'amari ya kai malaman musulunci sun yi magana dangane da hukuncin auratayya tsakanin ɗan adam namiji da aljana ko kuma aljani da mace ‘yar adam da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa makruhi ne saboda ainihin kasancewa jinsin ya sha bamban daban al'imamu malik imamu darul hijira Allah ya gafarta mishi ya ce yana kyamar aure ya gudana tsakanin ɗan adam da aljana ko kuma aljani da wadda take ‘yar adam ce, saboda kada mace ta zo ta yi ciki ba tare da miji ba, a tambaye ta sai ta fake da cewa ai tana da miji ne aljani, shi yasa ba a ganin shi alhali kuma ciki ne ta je ta samu na banza. Waɗannan na daga cikin dalilan da suka sa al'imam Malik ya ce aure tsakanin ɗan adam ma'ana tsakanin ‘yar adam da aljani bai halatta ba ko kuma akasin haka shine aljana ta aure ɗan adam namiji to amma akwai aure da yakan faru na tilas aljani ya auri ya mace ba tare da tana so ba ta rinka zuwar mata a bacci yana saduwa da ita kuma yana ainihin hana mijinta kusantarta makon da ya wuce mun samu matsala irin wannan yadda aka samu akwai mijin da yake da ya kwanta matar shi ta kwanta sai kawai sai ji ana tura shi sai ji ana ture shi gaba sai ji ana ture shi gaba ma'ana aljanin da yake tare da ita yake aurenta baya son ainihin mijin ya kusance ta yana son ya rabu da ita saboda shi yana aurenta wani aljanin zai ainihin sa matar ta ainihin kiyarda ɗa namiji ya sadu da ita ko kuma in ɗa namiji ya zo saduwa da ita sai ya toshe farjin ko wani abu makamancin haka waɗanda za a zo a bayani insha Allah ta'ala haka kuma akwai aure na dole wanda yake faruwa har wa yau aljana ta auri ɗa namiji ta hana shi ainihin yin aure kamar yadda yake ainihin a can muka yi bayani cewa aljani yakan auri mace ya hana ta yin aure ko kuma ya auri mace wadda take mai aure ya ainihin hana mijinta kusantarta wannan duk yana faruwa sa'an nan mun yi magana dangane da ko zai yiwu ɗan adam ya iya magana da aljani muka ce eh babu abin da ya hana haka ya faru a shar'ance ko kuma a hankalce a shar'ance dai shari'a ta tabbatar da haka cewa ɗan adam zai iya magana da aljani aƙalla ta ɗayan hanyoyi uku ko dai aljanin nan ya rikiɗa ya zama mutum ɗan adam ya gan shi magana da shi alhali ya sani ko bai sani ba cewa aljani ne ta wannan hanya ɗan adam zai iya magana da aljani kamar yadda yake ɗan adam zai iya magana da aljanin da ya shiga jikin mara lafiya ɗan adam zai iya magana da shi ta bakin wannan mara lafiya kamar yadda yake kuma ɗan adam zai iya magana da aljani ta hanya ta uku ita ce aljanin ya tsaya a siffan shi ta aljani ba tare da ɗan adam yana ganin shi ba amma kuma suna magana wannan ainihin ya zo a cikin asarin a'amash wanda muka kawo daga al'imam ibn kafirin a waɗancan makonni sa'an nan sai muka yi magana dangane da wani ɓangare na mu'amala tsakanin ɗan adam da aljani wanda yake ta wani mummunan ɓangare ita ce gabar da ke tsakanin ɗan adam da aljani muka kawo asalin wannan gaba ta faru ne tun daga kan babanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam da kuma Iblis la'anatullahi alaihi. Wannan ainihin gaba ita ta haddasar da har zuwa tashin alkiyama babu shiri tsakanin ɗan Adam da shaiɗani wanda yake mugun aljani. To a ƙarƙashin haka, shaiɗan yana da manufofi guda biyu dangane da ɗan Adam. Akwai manufa wadda take ta kusa, akwai manufa wadda take ta nesa. Manufa wadda take ta kusa, manufa wadda take ta nesa, ita ce ya ga cewa ya ainihin batar da ɗan adam a nan duniya ya kau daga hanyar Allah yadda yake ranar alkiyama zai waye gari su haɗu ainihin a cikin wutar jahimu baki ɗaya ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna ma ya yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan yana kiran tawagar shi ne ma'ana waɗanda suka bi shi don su zama daga cikin 'yan wutar sa'ir baki ɗayansu. a ƙarƙashin haka wannan ita ce manufa mafi muni kuma wadda take nesa wadda shi dan yake hari dangane da dan adam ya ga cewa ya ainihin ja mishi asara ya kai shi ga shiga wuta sannan manufa ta biyu ita ce shedan yana kokarin ya ga cewa ainihin ya cutar da dan adam a wannan ainihin rayuwa ta duniya ko ya cutar da shi ta wajen addinin shi ko kuma abin da ya shafi jikin shi muka yi bayani akan cewa manufa ta farko a nan duniya ita ce shedan ya ga cewa ya saka ɗan adam a cikin shirka da kafirci manufa ta biyu kuma idan ya kasa kaiwa ga wannan ya ga cewa ya tunkuɗa ɗan adam zuwa ga ainihin wani sabon Allah wanda zai waye gari ya zama fasiki a ƙarƙashin dokar Allah sa'annan manufa ta gaba daga cikin manufofin shedan akan ɗan adam a nan duniya ita ce ya ga ainihin wato ya kange bayan Allah daga bautar Allah duk sanda ka tashi ba kai bautar Allah ya kokarin hana ka ko ya sa maka wasu wasi manufa ta hudu ita ce idan har ka ki biyayya gare shi wajen hana ka bin Allah da yayi to zai kokarin ya ga cewa wannan biyayya da kake wa Allah ya bata ta idan sallah ce ga yayi kokarin bata ta in azumi ne haka duk wata ibada daga cikin ibadoji da kake yi to sa'an nan akwai manufa ainihin ta biyar har wa yau wadda yake ita ce cutar da ɗan adam dangane da jikin shi cutar da ɗan adam dangane da jikin shi na daga cikin manufofin shedan ko aljani dangane da ɗan adam yadda aka samu aljani ya yi yunkurin ya ƙona manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al'imamu Musulmi ya ruwaito hadisi sahihi ainihin daga abu darda'i cewa wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana tsaye yana sallah sai wani aljani ya ruko bakin wuta ya zo ya rinka buga mishi ainihin daidai fuskar shi manzan Allah yana ja da ba yana cewa ina la'anta ka da la'anta Allah har Allah ya raba ainihin ma'aiki daga wannan cutarwa wadda ainihin shaidan ya kokarin yi mishi ta kai gare shi ba to akwai wannan manufar ta ainihin ya ga cewa ya cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to Allah bai ba su iko akan haka ba sannan akwai manufa ta gaba wadda take ita ma ta cutar da jikin ɗan adam shi ne ainihin shaidan ya saka wa mutum mummunan mafarki ya ainihin tsorata shi dama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafarki ya kasu kashi uku ko dai mafarkin da zai zama daga Allah ne mai rahama yake sai ka ga wani abu mai faranta maka rai ya zo maka a cikin mafarki mafarki na biyu kuma akwai wanda yake daga shedan yake ya zo ya firgita ka ko ya baka tsoro ko ya rinka kawo maka wasu munanan abubuwan tsoro na dabbobi da makamantansu a cikin bacci sa'an nan sai kuma abu na uku dangane da ɓangaren mafarki shine hadisun nafsi ma'ana akwai wani abu da ke damun ka a rai kana kwanciya sai ainihin wannan abu ya zo maka a mafarki saboda dama ya riga ya ɗarsu ya shiga ainihin cikin zuciyarka ya yi zurfi to shaitan yakan ainihin sabbaba wa mutum mafarki mai ban firgici wannan hadisi da muka faɗi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi sannan yana daga cikin manufa ta ainihin shaitanun aljanu su yi ƙoƙarin ƙona gidan ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk sanda za ku kwanta ku yi ƙoƙarin kashe fitila saboda aljanu sukan turo ɓera ya ja ainihin hancin lagwani na fitila ya je sa shi inda yake zai kama da gobara saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin mutane da ainihin kashe wuta din to ko wannan ya shigo irin wuta wadda ake da ita ta zamani ta lantarki yanzu a ƙashin gaskiya malamai suka ce ya shigo ciki ita ma sai a ƙoƙarin kashe ta in za a kwanta sa'annan yana daga cikin manufa har wa yau ta cutarwa da shaitan yake da ita akan ɗan adam ya ga cewa ya cutar da ɗan adam a lokacin mutuwa lokacin da ka zo za ka mutu ɗin nan shaidan zai ƙoƙarin ya make ka don ka samu ka rasa samun damar faɗan kalmar shahada akan haka aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadami wal gharq wal hariq wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udhu bika min al-maut ladiga annabi sallallahu alaihi wasallama yakan roki Allah cewa ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga fadowa daga wuri mai tudu ko kuma gini ya danne ni ko kuma ruwa ya cinye ni ko gobara ta kone ni sa'annan sai annabi ya ci gaba ya ce ya Allah ka tsare ni daga shaidan ya make ni a lokacin mutuwa ashe shaidan yakan make mutum a lokacin mutuwa dan ya haramta mishi cikawa da imani to yana daga cikin manufofinsu sa'annan annabi cikon addu'a yakan ce ya Allah ka tsare ni daga ana filin dagar jihadin musulunci in ba da baya in je kuma in mutu a halin na nagudu din sa'annan ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mutuwa a halin wani abu ya sare ni maciji ko kunama wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i da Hakim sune suka ruwaito shi kuma hadisi ne mai inganci sannan yana daga cikin manufofi munana na ainihin shedanun aljanu dangane da ɗan adam cutar da ɗan adam lokacin da aka haife shi a lokacin da ainihin aka haifi ɗan adam ɗin nan suna kokarin su cutar da shi shi yasa ma'aiki yace duk dan da aka haifa sai shedanu sun yi kokarin ainihin sai shedan ya shafe shi sai dai annabi Isa da mahaifiyar shi Maryam saboda mahaifiyar Maryam ta yi addu'a wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ka tsare wannan ya tawa da kuma waɗanda suke zurriyarta daga shaidan wanda yake ainihin la'ananne to akan haka annabi Isa Allah ya tsare shi haka kuma mahaifiyar shi Maryam amma bayan haka ma'aiki ya ce duk ɗan da aka haifa sai shi ɗan ya shafe shi shi yasa sai tsandare da kuka sallallahu alaihi wa sannan yana daga cikin munanan cutarwa da ainihin muka yi bayani wanda shaiɗanun aljanu sukan yi wa ɗan adam shine sako annoba ko irin wannan da ake fama da ita ta amai da gudawa ko annoba ta zazzabi ko ta ciwon kai duk baki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a anna sina'a ummatahu bi ta'ani wa ta'un mafi yawancin al'ummar shi za su ainihin wato ƙare ne ta hanyar ma'ana kisan kai kashe-kashe da kuma at-ta'un annoba wadda za ta rinka faruwa wa'zu a'da'ikum min jinni manzan Allah ya ce ita annoba ɗin cutarwa ce wadda yake makiyanku cikin aljanu suke ainihin sakinta wa fi kullin shahada manzan Allah ya ce kowanne daga cikin waɗannan biyu ɗin shahada ne ko ka je filin jihadi a kashe ka kayi shahada ko kuma ainihin ka mutu a halin annoba kayi shahada mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka yana daga cikin manufofi na ainihin shaidanu dangane da mutane su ga cewa sun saukan musu da annoba to meye maganin annoba irin wannan in ta faru sai ainihin a koma ga Allah a yi ta tuba ana yawaita karatun alkur'ani da addu'a har Allah ya taimaki mutane ya yaye musu wannan bala'i wannan hadisi da makaranta al'imamu Ahmad da Tabarani suka ruwaito shi da kyakkyawan isnadi sannan yana daga cikin ainihin cutarwar da shaidan yakan yi wa ɗan adam waɗanda muka yi bayani aljani yakan saka wa ya mace jini ya wuce ka'idar jininta ainihin na haila shine abin da ainihin ake kira al-istihada ko kuma annazif a wurin likitoci ta saba yin hailata kwana biyu ko kwana uku sai haila ta je mata tsawon wata guda akwai cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ummu habiba sai da ta shekara bakwai jini na zuba daga farjinta to duk wannan yana daga cikin nau'i na ainihin cutarwarsu tare da cewa wannan cutar tana iya faruwa ta hanyar aljanu kuma tana iya faruwa ta hanyar tabi'a addinin musulunci duk baki ɗaya ya zo da yadda za a yi magana akan maganin su insha Allahu mai yiwa a ƙarshen waɗannan muhabarar da ake gabatarwa za a ɗan gutsuro kaɗan daga cikin waɗannan abubuwa saboda jama'a su fa'idantu. Sannan yana daga cikin cutarwar da shaiɗanu suke wa mutane tarayya da aljanu suke da mutane wajen cin abinci ko wajen shan abin shan su ko wurin kwanan su. Duk sa'an da ka zo za ka ci abinci in baka ambaci sunan Allah ba, ma'aiki ya ce za ku ci tare da shaiɗani. duk sa'an da ka ambaci sunan Allah ka fara ce sai koma gefe guda sai ya tsuguna lomar ka tana faɗuwa sai annabi ya ce ka ɗauka ka kakkaɓe ta idan ka ɗauka ka kakkaɓe ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ainihin wannan ne sai ya ɗauka to haka in ka zo shan abin sha sai ka faɗi sunan Allah kuma kada ka sha a tsaye sai dai in hali ya ƙure maka babu inda za ka zauna ko ka tsuguna duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wannan annabi ya ce wanda yake shan abin sha a tsaye ko yake cin abu a tsaye to yana ci ko yana sha tare da ainihin shaidani sa'annan duk sa'an da ka tashi shiga gidanka idan baka yi wani zikiri ba to zai kasance ainihin kun shiga tare da shaidanun aljanu waɗanda kai ma ka san sauran za su cutar da kai kamar yadda yake shaidanu suna cutar da ainihin ɗan adam wajen saduwar shi da ya zo yi da iyalin shi ma'aiki ya ce da a ce ɗaya daga cikin ku zai zo saduwa da matar shi ya ce bismillahi Allahumma wajen shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana babu yadda shaitan zai ya cutar da su ma'ana da sunan Allah muke farawa ya Allah ka nesanta mu daga shaitan kuma ka nesanta arzikin da zaka bamu na da daga shaitan annabi ya ce idan Allah ya kaddara za a samu da a wannan saduwa har abada faufau shaitan ba zai taba cutar da shi ba to kaga ashe rashin yin wannan addu'a din na daga cikin sharrin da zai haifar da samun ‘ya'ya'yan iska saboda duk inda ka ga ɗan iska to wannan na daga cikin sakamakon ɓatawa da shaiɗan ya mishi Allah ya kiyaye to bayan mun yi bayanai akan waɗannan sai muka zo matsala akan masu shaitan lil insani asar matsala dangane da shaiɗan ya shafi jikin mutum ko kuma ya shiga jikin shi muka fara tattauna wannan matsala inda muka kawo daga cikin ainihin a littafin al'ibana an usuli diyana ta al'imamu abu hassan al'ashari Allah ya ji kanshi da kuma littafin shekul Islami ibn taimiya inda shekul Islami ibn taimiya ya ce dangane da cewa aljani ya shiga jikin mutum wannan abu ne wanda yake tabbatacce dukkanin malamai da limamai daga cikin ahalin sunna da sauran jama'ar musulmi sun tabbatar da wannan saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina ya'kuluna riba la na illa kama ya allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas masu cin riba a ranar gobe alkiyama ba za su iya miƙewa ba sai miƙewa irin wadda shedan irin miƙewar da mutumin da shedan ya ainihin buge shi yake ma'ana ya tashi ya faɗi ma'ana alkur'ani ya tabbatar da cewa ashe shedan ainihin yakan shiga jikin mutum ya buge shi ko kuma yakan shafe shi to wasu sai suka ɗauki wannan aya a zahirin ma'anarta sai suka ce a'a shaidani dai zai iya shafar jikin mutum amma ba zai iya shiga jikin shi ba sai aka ce waɗannan ba su fahimci abin da ake kira da addinin musulunci ba ko kuma sun jahilci lugal arabiya domin masu a larabci yakan ɗauki adduhul gashi Allah yana cewa aula mastumun nisa'a aula mastumun nisa'a Allah yana magana dangane da abubuwan da suke wajabta wanka na janaba sai ce aula mastumun nisa'a ka fassara da cewa ko kun shafi mace shafan mace yana sababa wanka ne allamtu anan ad to haka masu yana ɗauka ainihin ad shi ma ma'ana shaidani zai iya shafar jikin mutum wani lokacin kuma zai iya ainihin kaiwa ga ya shiga jikin shi sannan ibn taymiya ya kawo dalili har wayo cikin sahih al-bukhari da annabi ya ce, inna ash-shaytana yajri min ibn adama majrad shaitan yana shiga jikin ɗan adam yana yawo duk inda jini yake yawo to shedan shine uban aljanu in ya zama shaitan yana iya shiga jikin ɗan adam ya shiga duk inda jini yake shiga dan an ce aljani wanda yake bai kai lalata da wulakanci da ɓata jikin ɗan adam kamar shaitan ba dan an ce aljani na shiga jikin mutum ai bai zama bakon abu ba shi yasa zai iya shiga jikin mutum ya ainihin yi mishi duk abin da zai yi amma baki ɗaya abin da ake so ka sani shine da izinin Allah yake yi Allah ya shiryar da mu sannan ibnu taymiya ya sake kawo magana daga abdullahi ɗan gidan al ahmad cewa abdullahi ya ce wa mahaifin shi wasu mutane suna cewa wai aljani baya shiga jikin mutum sai imam ahmad ya ce ya ɗana waɗannan mutane sun shiga cikin ainihin kuskure ma'ana kuskure sun shiga cikin kuskure ya ce ga aljanin mukan ji yana magana a bakin mutumin in mu ne shi karatu ma'ana ya tabbata yana shiga kenan sannan akwai kuma nasoshi waɗanda za mu zo mu tabbatar insha Allahu dangane da matsala akan cewa shin ana iya fitarwa da mutum aljani daga jikin mutum da izinin Allah ko manzan Allah ya yi haka ko wani cikin malaman hadisi ya yi haka ko cikin malaman fiƙihu an samu wani ya yi haka ko daga baya an samu malamai sun ci gaba da yin wannan to in muka zo wannan wuri kuma za a kawo hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zo yi yakan cewa ainihin aljanin da ke tare da mara lafiyan yakan ce da shi ukhruj ya adu wallahi ka fita ya kai makiyin Allah duk inda ka ji an ce ka fita fita ba za ta yiwu ba sai in bayan shiga ashe aljanin yakan shiga kenan shi yasa manzo Allah ya zo sai ya fita ashe ya shiga kenan ko mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu wannan magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗe ta ne a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa al-Kubra a cikin mujalladi na 24 shafi na 276 duk baki ɗaya mun zo da waɗannan littafai mun yi karatu a cikinsu yanzu muna rairo abubuwan da muka tattauna ne a baya a takaice sannan kuma ibnu taymiya ya ƙara da cewa cikin limaman addinin musulunci babu wanda aka samu yake musun cewa aljani yana iya shiga jikin mutum yace wanda kuma yayi musun haka yayi da'awar cewa wai shari'ar musulunci tana ƙaryata kasancewa aljani ya shiga jikin mutum ibnu taymiya ce wannan mutum yayi wa shari'ar musulunci ƙarya yace domin cikin dalilan shari'ar musulunci alqur'ani hadisi ijma'i qiyasi duk baki ɗaya babu abin da ke ƙaryata cewa aljani zai iya shiga jikin mutum Sa'annan nan ibn a cikin mujalladi na goma sha tara shafi na goma sha biyu a cikin majmu'ul fatawar kubra ya ce sai dai waɗanda aka samu sun yi musun cewa aljani na iya shiga jikin mutum su ne ainihin wato wasu kaɗan daga cikin ainihin ƙungiyar mu'tazila kama ainihin Abu Ali al da kuma Abubakar nirazi waɗannan sun yi musu akan cewa haka ba za ta yiwu ba to haka a wannan zamanin ma an samu wasu sun ƙaryata haka Al-Ghazali al-Mu'asir wanda ya rasu watanni biyu da suka wuce ya yi littafi ya sa mishi bainal fuqaha wal muhaddisin a cikin wannan littafi al-Ghazali ina ce Ghazali wannan ba ina nufin wancan Ghazali ba Abu Hamid al Abu Hamid al-ghazali wancan da ya rasu yau kamar shekara dubu ɗaya ba kaɗan a al-ghazali wannan watan shi kamar biyu da rasuwa kwanan nan ya rasu a ainihin madina to a cikin littafin shi bainal fuqaha wal muhaddisin yayi musun cewa babu yadda za a yi aljani ya iya shiga jikin mutum yace wannan ƙarya ce sai yace idan da abun gaskiya ne dan menene bamu ji kiristoci da mutanen Amerika da mutanen Rasha da mutanen Jamus suna cewa aljani ya shiga jikinsu ba shin aljani ba zai shiga jikin kowa ba sai jikin musulmi abin da gazali ya faɗi kenan sai mu ce gazali ya tafka kuskure domin wannan magana ta saba wa Alƙur'ani, ta saba wa hadisai da ijma'in al'umma musulunci shi yasa malamai suka biyo ɗaya bayan ɗaya aka rinka mishi raddi ga wannan littafi shiwarun hadi wanda ainihin baki ɗaya raddi ake akan gazali, akan irin waɗannan maganganu da makamantansu na haka kuskure ghazali yayi abin da za mu ce wa gazali a takaice ne wane ne ya gaya wa gazali cewa aljanu ba su shiga cikin kafirai babu wanda ya gaya mishi haka inna ma abu ne wanda kawai ya suranta a cikin kwakwalo shi ya faɗi kuma ko da aljanu ba su shiga cikin ainihin kafirai ai ba abu ne wanda yake na mamaki ba ba za a yi mamaki akan haka ba saboda kasancewar ai kafirai ɗin waliyai ne na su ainihin shaidanu din masoyansu ne to tun da masoyansu ne dama menene manufa in sun shiga jikin mutum shine su cutar da shi to wannan sun riga sun cutar da shi tun da sun lalata aƙidar shi ne ya rage kuma kafirai ne sun riga sun zama mabiya shaidanu don haka ko da ba su shiga jikinsu ba ba wani abu ne abin mamaki ba balle kamar yadda na gaya mana cikin waccan muhabara ya tabbata a ƙasashen amerika da makamantansu ya tabbata cewa aljanu ɗin suna fitinar waɗannan kafirai har ya kai likitoci sun fahimci cewa babu wani magani da za a yi dangane da korar aljani din irin karatun alkur'ani shi yasa da yake bature yana da dabara fa sai suka ainihin haɗo wasu surori a cikin alkur'ani waɗanda waɗannan surori suna dukan ainihin aljanu da shaiɗanu sai a haɗa su gaba ɗaya a cikin kaset kaset sai a samu wani ɗaki sai a computerizing ɗin shi ya zama an sa mishi duk kwamfuta ce take sarrafa waɗannan kaset kaset ana samun mutum da larura irin wannan sai su tunkuɗa shi cikin wannan ɗaki sai su kulla ƙofa sai su ainihin buɗe wannan ainihin kwamfuta sai ta ci gaba da aiki karatun ƙur'ani ta sama ta ƙasa ta bango da bango gabas da yamma kudu da arewa har sai lokacin da aka ji wannan mutum ya gama buge-bugen shi ya warke tsaf sai su buɗe mishi sai ya fito wani lokacin ma ya buɗe ya fito da kanshi. saboda haka gazali ya yi wannan magana ne a bisa kuskure Allah ya kiyaye sai ku fitar da ita waje ku batta kawai ku batta a zaune in ba za ku iya fitar da ita ba kowa ya zauna inda yake kawai kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake za mu ci gaba da abin da muke ne kada wanda ya tashi za mu ci gaba da abin da muke ne to wannan kenan tunda ya tabbata a shar'ance cewa abu ne mai yiwuwa aljani ya shiga jikin ɗan adam kuma abu ne mai yiwuwa in ya shiga jikin shi ɗin ya rinka cutar da shi ya kamata kowa ya saurara abubuwan da suka tara muke nan waɗannan al'amura kuma al'amura ne waɗanda suke da muhimmanci musamman ana gini wasu suna rusa muku ya kamata sai ku tsaya sai ku fahimci waɗannan abubuwa da hujjojinsu me yiwa kai ka yadda da waɗannan abubuwa da ake faɗi amma ka yadda babu dalilai a hannunka sai aka zo ana zayyana dalilan kamata ya kowa sai zauna ya saurara duk wannan kai da komowa da kuke ba su da amfani kowa ya zauna ya saurara har tambayoyi yau ba za mu samu damar shigar da tambayoyi ba mun aje sai ƙarshen muhadarar mu saboda mun shigo abubuwa mafiya muhimmanci dangane da wannan matsala tunda ya tabbata cewa aljani yakan shiga jikin mutum kuma in ya shiga jikin mutum ɗin yakan cutar da shi to ko an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana ana iya fitarwa da mutum aljani din to eh ana iya fitarwa idan ana iya fitarwa ko an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fitarwa da mara lafiya aljani din? Tare da cewa abin da muke so kowa ya fahimta shi ne aljani dai babu wanda ya isa fitar da shi sai da izinin Allah. Shi yasa in kai wa mutum karatun alkur'ani aljani ya fita daga jikin shi, kar ka zo ka buga kirji ka ce na fitarwa da wani aljani, aka ce ka yi kuskure, sai kai sauri ka ce na fitarwa da wani aljani da izinin Allah, ko kuma Allah ya fitarwa da wani. An fahimci wannan ko to gashi a cikin wannan littafi alamul jinni wa shayatin na addoktor sheikh sul'a umar suleiman al ashkar gashi za mu karanto inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitarwa da marasa lafiya aljanin da ke jikinsu da izinin Allah gashi a wannan littafi a cikin shafi na ɗari ɗaya da arba'in zuwa ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya saboda muhimmancin wannan matsala za a zo za a karanta ne da gundarin larabcin a zo a fassara shi malam yace tardur rasuli sallallahu alaihi wa sallama min badinil masro korar da manzan Allah yayi wa aljanu daga jikin marasa lafiya الشيخ umar suleiman الأشقر ya ce, ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة manzan Allah ya yi wannan abu fiye da su ɗaya. manzon Allah ya kori aljanu daga jikin marasa lafiya fiye da su ɗaya. ina dalilinka akan haka ya kai a Sheikh Umar sai ya ce fafi sunani abi Dawuda hadisi ya zo a cikin sunani abi Dawuda wa musnadil imami Ahmad da musnad na al'imami imami Ahmad an ummi abana binti al-Wazzah bin Zare an Amir al'abdi abdi an abiha aka ce al-imamu Ahmad ya ruwaito daga ummi aban 'yar wazza ɗan zare ɗan Amir al-Abdi an abiha ta karɓo wannan hadisi daga ainihin mahaifinta. أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى وانا حديثي لا ruwaito daga jika jika daga haka ma'ana yan gida ɗaya ne suka ruwaito hadisin shi yasa asalin hadisin ta ruwaice shi ne a wurin mahaifinta mahaifinta kuma ya ruwaici hadisin a wurin mahaifin shi shi mahaifin nashi sahabi ne ya ce ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fantalaka ma'ahu bibnin lahu majnunun sai ya tafi wa da manzan Allah wani ɗa nashi mahaukaci yana da ɗa mahaukaci wannan sahabi sai kai shi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aw ibnu ukhtin lahu ko kuma ɗan ‘yar uwarshi ne, ba ɗan shi na cikin shi ba, ɗan ‘yar uwarshi. Kala jaddi, ita mai riwaya sai ta ce, a sai kakan nata ya ce falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama muna isa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na ce inna ma'i ibna li ibna ukhti li majnunun ya manzon Allah Na zo da wani ɗanawa ko ɗan ƴar uwata wanda yake fama da hauka ataituka bihi tad'u Allah lahu zo maka da shi ne dan ka roƙa mishi Allah qala sai manzan Allah yace itini bihi je kaka kawo shi qala fantalaktu bihi ilaihi yace sai na kawo manzan Allah wannan yaro wa huwa fir rikab na samu manzan Allah yana cikin ayarin tafiya fantalaktu anhu wa alqaitu anhu thiyaba safari yace na je na dauko wannan yaro na sanya mishi ainihin tufafi saboda mu tafi mu je mu riski manzan Allah wa albastuhu saubaini hasanayn na sanya mishi tufafi riga da wando ko riga da kwarjalle kyawawa guda biyu wa akhadtu bi yadihi hatta tahat bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallama yace na kama hannun wannan yaro sai da na kai shurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ij'al bahrahu mimma yalini ka juyo da bayan shi haka kusa da ni qala bima jami'i saubihi min a'lahu wa asfalihi yace sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kama ainihin wato gaban tufafin wannan yaro haka ya tattare ya rike haka ma'ana dan bayan yaron ya fito sosai za a yi aiki kenan sallallahu alaihi wa sallama faja'ala yadribu zahrahu yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rinka dukan bayan wannan yaro hatta ra'aitu bayada ibtaihi idan manzan Allah ya ɗaga hannun shi zai daki bayan yaron haka shi wannan sahabi wanda ya kawo ɗan ya ce har ma nakan ga hammatar ya kamata ku saurara sahabin ya ce har nakan ga hammatar annabi sallallahu alaihi wasallam an ya ɗaga hannun shi zai yi dukan haka waya kulu annabi yana dukan bayan wannan yaro yana cewa ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita fa aqbala yanzuru nazara sahih laysa bi nazrihi al-awwal sai yaron ya rinka wai ga dama da hagu haka yana kallo kyakkyawa irin na masu lafiya ba kallo irin na mahaukata ba wanda aka zo da shi a dazu thumma aqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zaunar da wannan yaro baina yadai ya ainihin tayar da shi zaune fada alahu bima'in manzon Allah ya sa aka kawo mishi ruwa fama saha wajahahu wa da'alahu manzo Allah ya dangwali wannan ruwa ya shafa wa yaron a fuska ya ne wa ainihin wannan yaro addu'a falam yakun fil fil wafdi ahadun ba'da da'wati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yufaddalu alaihi a duk cikin wannan tawagar tafiya tunda manzon Allah ya wannan yaro addu'a ba a sake samun wani da ainihin ake fifita shi akan wannan yaro ba saboda yaro ya samu albarkatuwa da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ainihin hadisi wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito ya nuna cewa annabi yakan fitarwa da mara lafiya aljani daga jikin shi da izinin Allah don gashi yana ce mishi ukhruj adu wallahi ya kai makin Allah ka fita ya kai maƙin Allah ka fita kamar yadda na faɗi a ɗazu ashe wannan ya nuna aljanin ya shiga jikin shi ne tun daga shi yana cewa ya kai makiyin Allah ka fita da bai shiga ba ba zai ce ka fita ba mun fahimci wannan da kyau ko hadisi na farko kenan da wannan malami ya kawo hadisi na biyu sai ya ce wa fil musnad aidan har wa yau hadisi ya zo sahihi a cikin musnad na al-imam Ahmad an ya'la ibn Murra daga ya'ala dan Murra qala yace ra'aytu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama salasan ma ra'aha ahadun qabli yace naga abubuwa guda uku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wanda ya taɓa ganin irin waɗannan abubuwan kafin ni in gani a wurin ma'aiki wala ya raha ahadun ba'ad ya ce kuma ba wanda zai sake ganin waɗannan abubuwa guda uku a wurin manzan Allah bayana ya ce laqad kharajtu ma'ahu fi safarin mun fita tare da annabi a halin wata tafiya hatta idza kunna bi ba'd at-tariq yace muna kan hanya mararna bimra'atin jalisa sai muka wuce ga wata mace a zaune ma'aha sabiyun laha tana tare da wani yaro nata faqalat ya rasulullahi sai wannan mata ta ce ya manzon Allah hadha sabiyu asabahu bala'un bala'i ya samu wannan yaro wa asabana minhu bala'un sakamakon bala'in da ya same shi mu ma ya same mu da ya haukace za a iya bacci za a iya bacci ba kaga kowa ba sukuni yu'khadhu fil yawmi la adri kam marra ta ce yana faɗuwa ya ta birgima a wuni guda ba ma zan iya cewa ko su nawa ba ma'ana yana faɗuwa da dama kala sai manzon Allah ya ce na wulinihi ki miƙo min wannan yaro farafa'atuhu ilaihi ta ce sai na ɗago wannan yaro na miƙa mishi shi faja'alahu bainahu wa baina wasiqatir rahal sai manzon Allah ya sanya wannan yaro tsakanin shi da ainihin sirdin raƙumin da yake akai summa fagarafahu sai ma'aiki ya buɗe bakin wannan yaro fana fasa fihi salasan ya tofi sau uku wa kala ya ce bismillahi ana aduwallahi ikhfa ana abdullahi ikhfa aduwallahi ma'aiki ya ce bismillahi ana abdullahi ni ne manzan Allah kuma bawan Allah ikhfa aduwallahi ya kai maƙiyin Allah ka kaskanta abinda ma'aiki ya faɗi kenan sun manawala ha'iyahu sannan sai miƙa mata wannan yaro da ya miƙa mata wannan yaro faƙala sai ya ce alƙina sirraja'a fi hazal makan idan mun zo dawowa ki zauna a nan ki jira mu don ki ba mu labari fa akhbiri na ma fa'ala ki ba mu labarin halin da yaron yake ciki qala sahabi mai riwaya yace fa zahabna wa raja'na fa wajadnaha fi zalikal makan muka je muka dawo sai muka samu wannan mata a zaune a wannan wuri ma'aha salatu shiyahin tana tare da raguna guda uku faƙala manzan Allah da ya ganta sai ya ce ma fa'ala sabiyuki me ya sami yaronki yaya halin yaronki faƙala sai ta ce wallazi ba a saka bil gaskiya za ta tabbatar fa sai da ke rantsuwa ta ce na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ma hasisna min an hatta sa'a tun daga ran da kai mai karatu har yau har yanzu dinnan ba wani mugun abu da ya sake dawo mishi Fajitarir hadal ghanam ka janye waɗannan raguna ya manzan Allah a ayi sha'ani Ƙala, sai manzan Allah ya ce da sahabi inzil huz hawa hawa wa rudd baqiya saukaka karɓi guda ɗaya sauran a mayan mata to gashi manzan Allah sallallahu alaihi sallama a cikin hadisai biyu wannan a takaice ne malamin ya kawo don wannan ana ta takaita al'amura ne manzan Allah ya yi ko shi a hadisai biyu an ji sai malam ya ce faƙad akhrajar rasulu sallallahu alaihi wasallam aljinniya haƙiƙa manzan Allah ya fitar da aljani bil amri wan nahyi wal la'an to gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai biyu wannan a takaice ne malamin ya kawo don wannan ana ta takaita al'amura ne manzan Allah ya yi ko gashi a hadisai biyu an ji sai malam ya ce faƙad akhrajar rasulu sallallahu alaihi wasallam aljinniya haƙiƙa manzon Allah ya fitar da aljani bil amri wan nahyi wal la'an ta hanya umarni ya umarce shi cewa ka fita ya hane shi daga zalunci wal la'an kuma manzon Allah yakan la'ance shi mun fahimci wannan da kyau ko yakan la'anci wannan ainihin aljani walakin hazihi walakin la takfa la takfi wahadaha yace sai dai kuma wannan fa ka ni da cewa ba zai isar ba shi kadai don imaninka da na manzan Allah iri ɗaya ne manzan Allah zai iya cewa aljanun fita ka bashi wuri sai ya fita kai kuwa sai an ta jayayya to shi yasa wasu suke cewa suna jin mu a kasar ana cewa aljani kaza ana to a ina ai an ce manzan Allah yana cewa ne ukhruj zaka hada imanin mu ɗaya da na manzan Allah ne za mu zo mu karanto annabi Isa alaihi salatu wassalam dakawa aljani tsawa yake sai fite ba mara lafiya wuri fa za ka haɗa imaninka ɗaya da na manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da na annabi Isa alaihi salatu wasallam to shi malam yake cewa umarni da hani ɗin da kuma la'anta ɗin kaɗai ba zai isar ba fa inna liquwwatil iman wa sibatil yaqin wa husnil sila billahi asarun a kabirun fi ya yace domin ƙarfin imani da tabbataccen yaƙini da kyakkyawar alaƙa tsakaninka da Allah yana da tasiri a wajen wannan fa mun fahimci wannan ko za mu ji akwai inda yake wani zai gagare ka sai ka kira wani sai iya yin abin saboda me saboda me yiwa ya fi ka karfin imani ya fi ka ainihin karfin yaƙini ya fi ka kyakkyawan ainihin bauta ga Allah sai abin ya gagare ka kai sai ka kira wani to shine malam yake cewa waɗannan abubuwa suna da tasiri wajen ainihin fitar da aljani din ai mun fahimci wannan da kyau ko sai malam yace yudilluka ala zalika alwaqi'a attaliya ce wannan labari da za a zo a kawo maka shi zai nuna maka haka cewa karfin imani na da ta'asiri wajen kora aljani din to tunda mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko to shin ai dai mun yadda da malaman fiqhu dan yana cikin aqidar mu mun yadda da sahabbai baki ɗayan su Abubakar kuma shine gaba kuma haka mun yadda da malamai na addinin musulunci baki ɗayan su mun amince da su su al'imamu Malik, al'imamu Abu Hanifa, al'imamu Ahmad ibn Hanbali, a da sauran su al'imamu Shafi'i ba wai ma su hudu ba kawai dukkanin limaman ahli sunna mun amince da su. To ko an samu wani limami cikin akalla limaman nan guda hudu da muka yadda da su yana irin wannan abu sai malam ya ce al'imamu Ahmad ya muru jinniya bil khuruji fayastajibu. al'imamu Ahmad yana umarnin aljani ya fita daga jikin mara lafiya kuma aljanin yana amsa wannan magana. Har wa yau muna karatu dai cikin wannan littafi alamul jinni wa shayatin na Sheikh Umar Suleiman Al-Ashkar yanzu mun shiga shafi 41 zuwa shafi 42 zamu karatu. Yace ruwiya annal imama Ahmad kana jalisan fi masjidihi. Har ruwaito cewa wataran al-imamu Ahmad yana zaune a masallacin shi. إذ جاءه صاحب له من قبل الخليفة المتوكل yana zaune sai wani daga cikin almajiran shi ya taho mishi cewa khalifa ya aiko shi wurin shi faƙala ga abin da khalifa ya aiko wannan almajiri na al'imamu ahmad inna fi baiti amiril mu'mini na jariyatun biha sara cewa a gidan sarkin muminai fa akwai wata yarinya tana nan aljani ya buge ta وقد أرسلني إليك لتدعو الله لها بالعافية أمير المؤمنين يا أيكون ورنك يا إمام أحمد cewa ka zo ka roƙa mata Allah ya ba ta sauƙi fa to bari ka ji wasu ƙarfin imanin ma Imam Ahmad saboda ƙarfin imani ma bai je ba aikawa a tsaya ana gwagwarmaya ma a kasar ba ana zaki fita tana ba zan fita ba a'a aikawa yayi fa atahu al-Imam Ahmad na alaini min al-khashab imamu ahmad ya samu wasu takalma guda biyu masu dunduniya ta katako guda biyu ya ba wannan almajiri nashi wa ya yace izhab ila dari amiril mu'minina ka tafi gidan sarkin mu'minai wajlis inda ra'asil jariya ka zauna daidai kan wannan yarinya wa qul lil jinni kayi magana da aljanin ka ce da shi qala laki ahmad qala laka ahmad imamu ahmad ya ce da kai ayyuma ahabbu ilaika cikin abubuwa biyu wanne ka fi so imamu ahmad ne yau aike takhruju min hadhihi aljariya abu na farko ko dai ka fita daga jikin wannan yarinya salin alim ba duka ba zagi aw Saffad bi hadha an bi hadha an 70 ko kuma ai maka duka 70 da wannan takalma guda biyu wanne ka fi aljani wanne kake zabi فذهب الرجل ومعه النعل إلى الجارية wannan mutum ya ɗauki waɗannan takalma ya tafi wurin wannan yarinya kamar yadda al'imamu Ahmad ya ce mishi waje lasa inda ra'asi ha ya zauna daidai kanta wa qala kama qala lahu al Ahmad ya faɗi yadda imamu Ahmad ya gaya mishi fa qala al-maridu ala lisan al-jariya sai aljanin ya magana a harshen wannan yarinya yace ce as-sam'u wa ta'atu li Ahmada na ji abin da Ahmad ya faɗi kuma na yi biyayya. Lau amarana an na khruja min al-Iraq la kharajna minhu. Ya ce wallahi da Imamu Ahmad zai ce mu fita daga Iraƙin nan gaba ɗaya za mu fita balle daga jikin wannan yarinya. Innahu ata Allah. Imamu Ahmad yayi wa Allah ɗa'a. Wa man ata Allah ata'ahu kullu shay'in. Wanda di yake wa Allah ta'a komai ma zai mishi ta'a. Sun makharaja min al-jariya sai fita daga wannan yarinya fahada'at sai ta samu sauƙi wa ruzikat auladan har ma Allah ya azurta ta da yaya ka ji karfin imani ko falamma mata al-imamu da al-imamu Ahmad ya rasu adala halmari sai wannan aljami ya dawo wannan yarinya fasada ala hal amiru sahiban min ashabi Ahmad sai sarkin mu'minai ya aika sai sarkin muminai sai ya aika al'imamu ahmad ya rasu Shi ne sai ainihin sarkin muminai sai ya aika cewa a kira wani almajiri daga cikin almajiran al'imamu ahmad ibn hambali allah ya ƙara mishi yarda to haka al'amarin ya kasance lokacin da al'imamu ahmad ibn hanbal ya rasu sai wannan aljan ya dawo wannan yarinya sai al'imamu a'a sai sarkin mu'minai ya aika cewa a kira wani almajiri cikin almajiran al'imamu ahmad fahadara wannan almajiri ya halarto wa ma'ahu zalikan na'al ya ɗauko waɗannan takalman nan da imamu ahmad ya taɓa yau aiki da su wa qala lil marid yace wannan aljani ukhruj ka fita wa illa darabtuka bi hadha na'al in ko ba ka fita ba zan maka duka da wannan takalmi fa qala al marid sai aljanin yace la uti'uka wala akhruj ba zan maka da'a ba balle in fita amma ahmad ibn hanbal faqad ata Allah fa amarna bi ta'atihi imamu ahmad dai wa Allah biyayya dan haka Allah ya umarce mu muka yi mishi ta'a amma kai kan ba za mu fita ba menene lisanul hal kai baka yi wa Allah ta'a ba ina zan yi maka ta'a an fahimci wannan da kyau ko to shi yasa ashe al'amarin karfin imani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi fi yayi kawai yace wa aljannin ya fita ya fita ba yaro guri Imam'u Ahmad ma yana zaune a gida yana zaune a masallaci ya aika gidan aka je kuma aljannin ya fita mun fahimci wannan to abin da ake so ka fahimta shine duk abu wanda ya zama akwai maslaha a cikin shi dangane da ainihin samun sauki to ba a sharɗanta cewa sai abin da aka samu nassan wa fassan daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ba haka ba bai halarta ba idan ka ɗauki wannan mazhabin wallahi kai ma baka iyawa mun fahimci wannan yanzu nan darbejiya da muke jika muke sha idan ka ce kai ba za ka yadda da wannan ba sai an kawo maka hadisi ka kaza ka kaza an rasulillahi shariba darbejiyawa akwai muhaddisin da zai kawo wannan sai dai ya ƙarya mun fahimci wannan ku? to magani abin ka'ida cikin magani shine kada haram ko